Assalamu alaikum, wa da abokin arziki the whole over the nation, all over the world. Kirka biri alala shiri muku bunka, kirka biri alala shiri muku shika Ka tafi da rai buraf Selma Lady TV domin ka sha kallo abun da zai sa ka nishadi. Selma Lady TV gidan TV ne da ka da dubu, kar ka biri a baka labu, ka je kawai. Kai kai kai kai kai kai kai kai kai. rayuwa fi sabilillahi da kyar na ƙara su inda zan zauna da kyar na ƙara su ni ba kura ba na sa takunkumi bi hmm, hmm. sabilillahi gwamnati kika ce mun wanke hannu mun wanke na jira ni lokacin nan wata ɗaya wata biyu na ga wata uku wata hudu abin sai da ruwa yake sai karuwa yake fi sabilillahi gwamnati wannan hannun ne mun wanke shi magana ta domin Allah a sake mu wallahi na gaci haka kawai hmm? tun da nan Allah ya sa ashe za a iya yi mata turke a ɗaure ta ko kuma a kulle ta mu a sake mu in an kulle mu a sake ta dan Allah a kulle ta gaba ɗaya mu a sake mu mu mu zama firi ɗin tunda ko babu komai mu mutane ne ita kuma cuta ce magana ta domin Allah in hannu ne gwamnati kin ga wallahi mun wanke mun wanke mun wanke mun wanke takunkumin nan ma ni kai in takunkumin ne matsalar ku dai dole he mun dinga sakawa mu zawarawa ba za mu yi kasuwa ba muna sa takunkumin nan babu komai sai mu hakura lokaci ne a sake mu mu yi firi din sai mu ringa sa takunkuma a hikyo nan ba tun da dai ba a san dai wannan dai dai nan dai yanzu fi sabilillahi mu zauna babu ita to za mu sa amma fi sabilillahi duba duba fa hmm, duba fa a matsayina na bazawara ina so in ji tirgijin in samu in yi in yi ram in yi aure in tafi ɗakin miji in je in yi tirgijin a ciki na zashi na kama wannan hmm, hmm. kullum ina cikin ina da fada fuska ina za a gani mana samun shiga daga cikin ai shi kenan za a iya kulle korona ranar juma'a a saki mutane za a iya kulle korona ranar laraba a saki mutane za a iya kulle korona ranar monday a saki mutane za a iya kulle korona ranar lahadi a saki mutane to don allah don annabi a tattara koronan nan duk a cikin ranakun nan a kulle ta kawai a yi mata turki a ajiye mu mutanen a sake mutum da mun fita galibu mun fita amfani amma fi sabilillahi kullum muna nan da takunkumi haba haba da Allah in kuma ita korona zafi ne ba ta so ko kuma menene uhu ba ita ma so ita ma tana da haƙƙi ko kuma ita ma tana kurɓar roman demokradiyya ne da he an dinga suke ta tana walwalawa mu kuma ana kulle mun to a bata kwana ɗaya mu a sake mu a ba mu kwana shida shikenan ai tunda so so ne amma son kai yafi gaskiya ni ni na gaji wallahi na gaji duwa fa hmm. duwa fa hmm. dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi jahohi da buku saki garin nan ba dan anace ma ya saki garin sa dan Allah kuma ku saki wannan wani irin rayuwa ne ne ke yi wallahi hmm. dan Allah kai kenan mutum saurayi ya ce saurayi ya ce hi baby ni kuma na kwanan ce hi to shikenan ai doka tsakanin amarya da angoma a ringa sa tazara ba shi kenan ba